radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa ku a zangon shirin hausa radio biyu ishi na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye wanda suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa bayan sa muna tafi da shirin nan na amsoshin akida za mu karkare da shirin duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saura da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 14 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kukun san cewa shekaru 1211 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan rabi'u thani hijira ta 232 kamariya aka haifi imam hassan al-askari alaihi salam jikan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma limami na goma sha ɗaya daga cikin limaman ahlul bait alaihim salam a garin madina tun yana karami bisa matsalar lambar sarakunan dolar abbasiyawa mahaifinsa imam alhadi alaihi salam ya koma samun ra da ke cikin iraki barasar mahaifinsa imam askari alaihi salam ya gaji mahaifin nasa wajen jagorancin ahlul bait alaihi salam inda ya shekaru biyar yana jagoranci kafin ya shahada a hannun azaliman sarakuna na daular abbasiyawa imam askari alaihi salam ya rayu shekaru 28 ne baki ɗaya rayuwarsa kuma wani bangaren rayuwarsa ya ƙare ne a gidan kaso da kuma ɗaurin talala tare da matsi da kuma gallazawa daga sarakunan abbasiyawa sannan kuma shi ne mahaifin imam al-mahdi alaihi salam. masu ware ko san cewa shekaru 132 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan nomban shekara ta 1889 aka haifi dr taha hussein wani babban malami masanin adabin larabci da tarihi a kasar masar dr taha hussein ya rasa idanunsa tun yana karmi amma saboda baiwa da allah ya masa ta kaifin basira da fahimta ya ci gaba da karatu har sai da ya sami shahadar digiri na uku a jami'ar sorbonne ta kasar faransa da kuma wasu jami'o'i a kasar ta masar dr taha hussein ya yi aiki da gwamnatin kasar masar inda ya rike mukaman ministan ilimi da kuma ministan al'adu a lokacin ne kuma ya gina jami'o'in iskandariya da asiyon a kasar masar banda haka kuma taha hussein ya rubuta littattafai da dama daga ta wanda ya rubuta akwai kitabul ayyam sannan kuma akwai littafin nan na tarihin adabin larabci dr taha hussein ya rasu a shekara ta 1973 yana da shekaru tamanin da hudu a duniya. da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 130 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan nuwamba shekara ta 1891 aka haifi frederick bantin wani likita ɗan ƙasar canada wanda ya ƙirƙiri allurar insulin wadda ake yi wa masu cutar ciwon sukari ko kuma diabetes cutar shiga dai cuta ce wadda a halin yanzu mutane kimanin miliyan 400 ke fama da ita a duniya dr bantin ya karbi kyautar nobel sannan kuma ya rasu a shekara ta 1941 yana da shekaru 50 a duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a sauri labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Ɗan tsohon shugaban Ƙasar Libya Muammar Gaddafi Saiful Islam ya yi rajistar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa. Iran ta buƙaci haɗin gwiwar shiyoyi don tunkarar matsalar tsaro. babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya ce har yanzu duniya ba ta tsira ba daga fuskantar barazanar sauyin yanayi To zuga cikakkun labaran ɗan tsohon shugaban ƙasar Libya Muammar Gaddafi Saiful Islam ya ajiye takardun takararsa a zaben shugabancin ƙasar na watan Disamba da ke tafe. Saiful Islam wanda ya yi shigar tufafi irin ta mahaifinsa murgaye Muammar Gaddafi ya miƙa takardun takararsa a hukumance ga hukumar zaben ƙasar ta Libya a yankin Sabha da ke kudancin ƙasar a wannan Lahadi. Wannan shine karin farko da Saiful Islam ya fito bainar jama'a zaben shugabancin kasar ta libya na watan disamba wanda ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ana fatan zai kawo ƙarshen yakin da kasar ta fada tun bayan guguwar neman sauyin da ta yi awon gaba da mulkin tsohon shugaban kasar murgaye mu'ammar gaddafi wanda kuma aka kashe shi a cikin shekarar 2011 a watan nuwamba na shekarar 2011 ne 'yan bindiga suka cafke saiful islam a yankin zantan da ke arewa maso yammacin kasar libya amma daga bisani suka sallame shi a shekarar 2017 bayan da suka ki amince mika shi ga kotun hukunta mai laifuka ta duniya da ke neman sa bisa zargin laifukan cin zarafin dan adam sai dai daga lokacin ba a sake jin ɗuriyarsa ba sakataren majalisar tsaro ta iran ali shamhani ya bayyana cewa hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen matsalolin tsaro na shiyar shine bullo da matakai mafi dacewa na shiyar shamhani ya bayyana matsalar ta'addanci da kusan sojojin kasashen waje da kuma batun 'yanci rani a matsayin manyan batutuwan da ke shafar tsaron shiyar ya bayyana a yayin ganawa da takwaransa nikolai patrushev na kasar rasha yayin taron tattauna al'amuran tsaron shiyar game da batun afghanistan wanda aka gudanar a india inda ya bayyana cewa mafita game da wannan batu ne a yi kokarin kawo ƙarshen ɗaukin da wasu ƙasashe ke ikirarin kaiwa ta hanyar tsallaka kan iyakokin shiyar musamman kasar amurka haka zalika ya buƙaci haɗin gwiwa tsakanin iran da rasha da kuma faɗaɗa kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu musamman a fannin tabbatar da tsaro da yaƙi da ta'addanci ministan harkokin wajen rasha sarki lavrov ya bayyana cewa moscow na yin kira da ɗage takunkuman da aka kaba wa iran a taron da za a yi a biyanna a ranar 29 ga watan nuwamban nan da yake magana da manema labarai a birnin paris a ranar juma'a lavrov ya ce a ƙarshen ganawar da ministocin harkokin wajen rasha da faransa da na tsaro suka yi a yayin shawarwarin na moscow za ta yi kira da aiwatar da cikakken tsarin yarjejeniyar nukiliya da kuma ɗage takunkumi wannan kuma ya haɗa da mayar da amurka a cikin yarjejeniyar don cika nauyin da ya rataya a wuyanta dangane da tattaunawar da aka yi game da yarjejeniyar nukiliyar ministan harkokin wajen rasha ya ce a yin wannan taro mun tattauna batun tattaunawar da za a yi nan gaba kuma muna fatan samun karin haɗin gwiwa tsakanin rasha da faransa game da wannan batu to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa har yanzu duniyar mu za ta ci gaba da fuskantar barazanar sauyin yanayi mr guterres ya ce har yanzu akwai sauran jan aiki kafin a tsira daga faruwar ibtila'in da ke faruwa sanadin sauyin yanayi babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya yi wannan furuci ne bayan kammala taron koli na sauyin yanayi a ƙarshen taron dai na glasgow ƙasashen duniya sun amince su rage maimakon kawar da amfani da gwal bayan da wasu suka nuna rashin jin daɗin su shugaban taron na cop 26 ya ce ya yi matukar nadama akan yadda abubuwa suka faru sai dai ya ce yana da matukar mahimmanci a kare yarjejeniyar baki ɗaya taron kolin sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya ya kammala ne a ranar asabar bayan tsawaita wa'adin taron da kwana guda inda mahalarta taron suka amince da sabuwar yarjejeniyar kasa da kasa game da yadda za a tunkari batun magance matsalolin sauyin yanayin to a fagen wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta tashi da ci biyu da ɗaya a wasanta da liberia a ranar asabar a birnin tarje na kasar maroko a rukunin c na wasannin share fagen shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a ƙasar katar a baɗi idan allah ya kai najeriya na kan gaba a rukunin c da maki sha biyu a wasa na biyu da aka buga a ranar asabar din kasar capverdia ta yi nasarar doke jamhuriyar tsakiyar afirka da ci biyu da daya inda ta zo ta biyu da maki goma tana matsayi na biyu bayan najeriya najeriya da capverdia za su taka leda a ranar talata a birnin lagos inda za a kammala wasan rukunin nasi na share fagen neman shiga gasar kofin duniya ta katar 2022 idan allah ya kai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tunzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau shi kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar shirin namu ne da Allah dai zai dubi ne akan cikar shekara guda da fara rikicin kasar habasha inda ake gwabza yake tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen yankin tigray da kuma musabbabin wannan rikici a tsakanin bangarorin biyu wanda da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za su biya a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. shekara guda kenan da barkewar yaƙi a ƙasar ethiopia tsakanin dakarun gwamnati da kuma na 'yan tawayen yankin tigray wanda gwamnatin ƙasar ta zargi 'yan tawayen da kai hari akan sansanonin sojin gwamnati da ke yankin tare da kashe wasu daga cikinsu inda dakarun gwamnati suka mar da martani daga lokacin da kuma yaƙi ya barke a tsakanin su wanda ya jefa ƙasar a cikin wani mawuyacin hali da farko dai zai kyau mai dube kan muhimman abubuwa waɗanda suka faru a takaice akan rikicin da kuma musabbabinsa an fara rikicin ne dai a ranar hudu ga watan nuwamban shekara ta 2020 a lokacin da firaministan ƙasar ta habasha abi ahmad ya bar da umarnin ƙaddamar da yaƙi a kan dakarun 'yan tawaye na yankin tigray ya ce ya bar da wannan umarni ne domin mayar da martani akan wani hari wanda aka kai a wani sansanin soji da ke dauke da sojoji na tarayya a yankin tigray ƙarar ruruwar wannan rikici dai ta samo asali ne sakamakon rashin jituwa da ke tsakanin gwamnatin abi ahmad da kuma jagorin 'yan jam'iyya mafi karfi a yankin na tigray sama da shekaru talatin jam'iyyar ce take gudanar da aika na gwamnati amma bayan zuwan abi ahmad akan mulki ya jingina ta a gefe abi ahmad dai ya hau mulki ne a shekara ta 2018 bayan an sha fama da rikici da kuma zanga-zanga na kin jinin gwamnati a lokacin sannan kuma ya yi ta bibiyar a kawo sauyi na tsare-tsare amma kuma yankin tagara ya ki amincewa da hakan daga nan ne kuma sai aka samu wani sabon takun saka tsakanin bangarorin biyu duk da cewa dai wani ba shine masomin rikici na asali a tsakanin gwamnatin habasha da kuma 'yan kabilar tigray ba domin kowa wani rikici ya samu asali ne daga tsarin gudanar da gwamnati na ƙasar ethiopia tun a cikin shekara ta 1994 ethiopia tana fama da tsari irin na federaliya wanda hakan ya sa ƙabilu da dama ke lura da gudanarwa na yankuna goma na ƙasar jam'iyya mafi ƙarfi ta yankin tigray wato tigray people's liberation front ta taka muhimmin rawa wurin ganin cewa an samar da wannan tsari inda jam'iyyu hudu ne suka yi haɗaka suka samar da shugaba guda ɗaya wanda yake mulkin ƙasar daga shekara ta tara da da 1991 bayan an yi wa sojoji ciwon mulki sakamakon haɗakar da aka yi hakan ya sa ethiopia ta zama ƙasa wadda ta rinka samun ci gaba na zaman lafiya sai da an yi ta samun ƙorafi akan batun take haƙƙin bil'adama da kuma yanayi na dimokuraɗiyya rashin gamsuwar 'yan ƙasar da wasu batutuwa waɗanda suka shafi gudanarwa a ɓangaren gwamnati ya janyo zanga-zanga wanda hakan ya jawo aka yi garan bawul a gwamnatin kasar har mr abi ahmad ya zama prime minister zaman sa prime minister ya samar da 'yanci na siyasa ta hanyar kafa sabuwar jam'iyya ta the prosperity party inda ya cire manyan 'yan kabilar tigray daga makamansu bayan zarginsu da cin hanci da rashawa hakanan kuma ya kawo ƙarshen rikicin yankin da ake fama da shi wanda aka jima ana yi tsakanin ƙasar habashi da eritrea wanda hakan ya sa ya samu kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 2019 wannan kyautar da aka baiwa abe ahmad ta sa ya yi fice amma kuma hakan ya jawo masa suka daga bangaren 'yan kabilar tigray jagororin tigray na kallon tsare-tsarensa a matsayin wata hanya ta lalata tsarin federaliya a kasar inda suke ganin cewa gwamnatin tarayya za ta kwace karfin iko da kasar wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin kane-kane a cikin harkokin gudanarwa ba kamar yadda suka saba yi a baya rikici tsakanin bangarorin biyu ya kara yin tsami ne banda yankin na tigray ya watsi da umarnin gwamnatin tarayya inda yankin ya yi gaban kansa wajen gudanar da zaɓe a yankin ba tare da izinin gwamnatin tarayya ba wanda gwamnatin tarayya ta habasha ta dakatar da zaɓen ne saboda annobar corona sai kuma a watan oktoba rikicin ya ƙara ɗaukar zafi banda gwamnatin tarayya ƙasar habashan ta dakatar da bar da kuɗi da kuma yanke hulɗa da yankin tigray da ita kuma gwamnatin gudanarwa a yankin na tigray sai ta bayyana hakan da cewa tamkar ta yaƙi ne a ƙasar ethiopia wadda ita ce ƙasar afirka wadda ta fi kowace ƙasa daɗewa a matsayin ƙasa mai 'yancin kanta an samu sauye-sauye a ƙasar matuƙa tun bayan da abi ahmad ya hau kan karga mulki wanda shi kuma ɗan ƙabilar oromo ne ƙabilar da ta fi kowace girma a ƙasar ethiopia wanda ya buƙaci da a kawo sauye-sauye ta fuska siyasa a ƙasar da kuma samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya wanda ya furta hakan a jawabinsa na farko bayan karɓar matsayin firaministan ƙasar 'yan siyasa daga yankin tigray da suka jagoranci ƙasar ta ethiopia tsawon shekaru 27 ana kyautata cewa suna da gasken waɗanda suka jawo wa shirin na abi ahmad matsala a shekarun 1970 zuwa 1980 jam'iyyar yankin tigray ta yi yaƙi domin ƙwace iko daga gwamnatin sojoji jam'iyyar ta samu nasara inda ta zama jagorar haɗakar ƙasar wadda suka karɓi mulki a shekara ta 1991 haɗakar gwamnatin ta bayar da ƙarfin iko ga yankunan ethiopia amma duk da haka aka bayar da ƙarfin gaske ga tarayyar ƙasar inda wasu suke ganin cewa gwamnatin tarayya na danne 'yan adawa a yanzu dai wannan jam'iyya ta koma jam'iyyar adawa a ƙasar a shekara ta 2019 jam'iyyar ta yarda a haɗe ta da sabuwar gwamnatin abi ahmad da kuma jam'iyyarsa ta prosperity party firaministan ƙasar habasha abi ahmad wanda suka rafa gari da jam'iyya mai mulki ta tigray kan manufofinsa na siyasa ya ainihin dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar yadda 'yan tawaye ke matsawa a kusa da babban birnin ƙasar inda gwamnati ta buƙaci mazauna addis ababa da su haɗa kai domin kare su, mayaka na tigray ƙarƙashin jagorantar jam'iyyar 'yan tawaye ta tigray people's liberation front wadda take ɗauke da makamai sun shiga biranen dise da kuma kumbulta a ƙarshen makon da ya gabata inda suka shiga yankin amhara wanda yake makwabtaka da tigray kuma suke da nisan kilomita 400 daga babban birnin ƙasar addis ababa ana tunanin yakin kwato dise na ɗaya daga cikin fada mafi muni yadda ake ganin birnin a matsayin mashigar addis ababa ta kudanci da kuma iyakarta da jibuti a gabacin ƙasar wani lauya ɗan kabilar tigray da ke zaune a birnin addis ababa ya canza haka lamura dai sun canza baki ɗaya a birnin domin kuwa 'yan sanda suna kama 'yan kabilar tigray a samamin da suke kaiwa a gidaje da shaguna a lokacin da ake duba motoci akan tituna da kuma shingayen bincike kamar dai yadda ya faɗa to sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta birnin addis ababa ya ce ana kama mutane ne kawai idan aka tabbatar da sun aikata laifuka ya kuma tabbatar da cewa mafi yawan waɗanda aka kama 'yan kabilar tigray ne amma ya ce ana kama wasu kabilun matukar da aka same su da hannu wajen aikata laifuka musamman ma waɗanda za su iya ƙara rubuta wutar rikici a ƙasar ko kuma taimaka ma 'yan tawaye a ƙarƙashin wata sabuwar dokar ta ɓace wadda aka saka a habasha hukumomin ƙasar sun ce sun cafke mutane da dama da ke goyon bayan 'yan tawan tigray tun a watan mayu majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargaɗin cewa mutum dubu hudu na dab da fuskantar fadawa cikin matsananci yunwa banda mayakan 'yan tawaye suka kori rundunar sojan ƙasar ethiopia daga makele babban birnin tigray a watan yuni ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce an kafa shingaye yayin da karancin makamashi ya sanya ake samun matsala wajen isar da kayayyakin agaji a yankin a dai lokacin rikicin kasar habasha ke kararin cabewa da kuma yadda 'yan tawaye suke karkwace iko da wurare masu matukar muhimmanci ta fuskar ayyukan soja da kuma tsaro faraministan kasar ta habasha ya yi kira ga 'yan kasar da su ɗauki mataki domin tunkara 'yan tawayen ya yi kiran ne a shafin sa na facebook ba musar rahotanni sun nuna cewa 'yan tawaye daga yankin tigray da ke arewacin kasar sun kwace iko da garuruwa da dama da ke jihar amhara kamar da kuma gwamnati ta zargi mayakan 'yan tawayan da kisan fararen hula a ɗaya daga cikin garuruwan da suka kwace iko da su ƙungiyar tigray people's liberation front ta ce babban burin ta dai shine ta kutsa kai a cikin lardin arewacin kasar. a cikin rahoton da shafin yanar gizo na addis standard ya bayar ya ce a wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi firaministan kasar habasha abiy ahmad ya ce matsawar in tawaye suke zai jefa kasar a cikin yane wanda zai iya rushe ta baki daya akan haka dole ne dukkan al'ummar kasar habasha su hada karfi da karfe domin tankarar mayakan yan tawayen da suke burin wargaza kasar a wani sakon toyota wanda ta wallafa ranar lahadin ta gabata gwamnatin kasar ethiopia ta ce yan tawayen sun kashe fiye da matasa 100 a yankin kumbalcha area kuma mayakan yan tawayen ba su ce komai akan wannan tuhumar gwamnatin habashan ta yi a kansu ba a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an kashe dubban mutane tun daga somar rikicin yayin da aka raba miliyoyi da gidajensu da dama daga cikinsu kuma sun fada a cikin halin matsananciyar yunwa a nasa bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen rikicin na habasha tare da kira ga dukkanin bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye da su koma su zauna domin tattaunawa su kuma daina furta kalamai waɗanda za su iya tunzura magoya bayan su a wata sanarwa da kwamitin ya fitar ya yi kira da bayar da kariya ga fararen hula tare da kaucewa duk wani abin da zai iya cutar da rayuwarsu ko kuma salwantar da ita da kuma saka su a cikin kunci wasu daga cikin mambobin kwamitin waɗanda suka hada da china da rasha a kallon rikicin da cewa rikici ne na cikin gida amma kuma duk da haka sun kirayi bangaren rikicin da su koma teburin tattaunawa jakadan mexico a majalisar ɗinkin duniya john roman wanda yanzu shine shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ce an ɗage tattaunawar da aka shirya a ranar juma'a akan batun zaman lafiya da tsaro a nahiyar afirka zuwa ranar litinin wanda kuma batun rikicin kasar habasha na ɗaya daga cikin mahimman abubuwa da zaman zai dubi a kansu gwamnatin kasar habasha dai na zargin cewa abin da ke faruwa a kasar wani tsaron lamari ne kuma su daga cikin manyan kasashen duniya suna da hannu dumu-dumu a cikinsa kamar kuma take zargin cewa an yi amfani da wasu daga cikin kasashen afirka da suke makwabtaka da kasar wajen aiwatar da wannan manufa ta abin da ta kira yunkurin wargaza habasha inda gwamnatin kasar ta habasha tun tashin farko ta fara nuna yatsan tuhuma akan gwamnatin rukun kwarya ta kasar sudan wadda aka kafa bayan hambar da umar albashir a halin yanzu dai babu wani abu da ke bishara ta alheri a kasar ta habasha musamman ma yadda rikicin ke ɗauki wani sabon salo na kabilanci a tsakanin al'ummomin kasar ta habasha wanda ko shaka babu matukar ba iya shawo kan lamarin a yanzu ba to kuwa kasar ta kama hanyar tsunduma a cikin rikici da yakin basasa har illa masha Allahu. To jama'a masu lokacin da muke da shi ya riske mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu ɗauki runjigon da Allah. kakan wani lokaci a madadin kowa da kowa ni abdullahi salo ka tsana da na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya tun sai shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake ya kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atullah shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kissar annabi Zakariya da ɗansa Yahya alaihi salam kuma mun tsaya inda annabi Zakariya alaihi salam ya roƙi Allah ta'ala ya arzuta shi da haihuwa a lokacin da yake addu'a a cikin mihrabi na Baitul Muqaddasi kuma nan take Allah ta'ala ya aiko masa da bushara kan cewa zai haifi ɗa wanda kuma sunansa Yahya sannan Allah ta'ala ya siffanta annabi Yahya da halaye biyar dukkaninsu na ɗaukaka da girma kuma wa'annan sifofi kamar yadda suka zo cikin aya ta arba'in cikin surat ali imran su ne kamar haka da farko shi annabi yaya shi mai gaskata kalma ce daga allah wato zai gaskata annabi isa alayhi salam don so da dama a cikin alkur'ani mai girma kalma daga allah yana nufin annabi isa alayhi salam don annabi yahya alayhi ya yi zamani guda da annabi isa alayhi salam na biyu kuma shi shugaba ne wato shugaba a cikin bani isra'ila sai kuma na uku allah ya sanya masa kamewa daga barin saɓon allah wato bawan allah ne mai tsoronsa sannan kuma wanda yake kaucewa saɓon allah na hudu kuma shi annabin allah ne daga cikin annabawan allah ta'ala a cikin bani isra'ila sai kuma na ƙarshe na biyar wato yana daga cikin salihan bayi da wa'annan za mu ce Allah ta'ala ya ansa dukkanin addu'o'in da annabi zakariya alaihissalam ya roƙa a wajen Allah ta'ala malaman tarihi sun bayyana cewa Allah ta'ala ya arzuta annabi zakariya alaihissalam da matarsa elizabeth annabi yahya alaihissalam watanni kaɗan kafin maryam ta haifi annabi isa alaihissalam tana ɗiyar shekaru sha shidda a duniya a lokacin da annabi zakariya ya ji wannan busharar daga mala'iku da suka zo masa da ita sai don tsananin farin ciki ya tambayi allah ta'ala yana cewa ya ce ya ubangiji na yaya yaro zai samu a gare ni alhali kuwa lalle tsufa ya same ni kuma matata bakarariya ce allah ya ce kamar hakan ne allah yana aikata abin da yake so cikin surat ali imran aya ta arba'in sai ya kara da cewa ya ce ya ubangiji na ka sanya mani wata alama Allah ya ce alamarka ita ce ba za ka iya yi wa mutane magana ba har yini uku face da ishara sai ka ambaci ubangijinka da yawa kuma ka yi tasbihi da maraice da safe cikin suratu al imran aya ta 41 wata tambaya da za ta zo a nan ita ce shin annabi zakariya salam bai da tabbacin cewa alkawalin allah gaskiya ne ba a lokacin da Allah ta'ala ya ce zai arzuta shi da haihuwa har sai da ya nemi aya wajen Allah a nan za mu ce halinsa ɗaya ne da annabi ibrahim salam a lokacin da ya roƙi allah ta'ala ya nuna masa yadda zai tada matattu sai allah ta'ala ya tambaye shi shin ba ka yi imani ba ne sai ya ce a'a don zuciyata ta sami nutsuwa haka ma annabi zakariya salam ya roƙi allah ta'ala ya bashi aya kan cewa zai sami haihuwa don zuciyarsa ta sami nutsuwa wanda kuma shine ba zai iya yin magana da kowa ba kwatankwacin kwana uku a jere ya yi zikiri da ambaton ubangijinsa Allah ta'ala in ya zama dole ya yi magana to da ishara zai iya magana amma ba zai iya magana da baki ba wannan ita ce alamar don haka haihuwar maryam 'yar imran salamullah alaiha da kuma annabi yahya alaihi salam ɗan zakariya alaihi duk mu'jiza ce daga allah ta'ala don iyayensu sun haife su bayan sun tsufa sun ɗebe ƙauna daga samun haihuwa sannan haihuwar annabi isa alaihissalam ya fi dukkaninsu zama mu'jiza don shi an haife shi ba tare da mahaifi ba dangane da ayar da allah ya bawa annabi zakariya na cewa kada ya yi magana da mutane kwanaki uku ai ba zai iya magana da mutane ba ne na zuwa kwanakin uku kamar yadda ya zo cikin ayan wato idan zai yi magana da mutane kamar yadda aka saba ba zai yi magana ba amma in zai yi zikiri ne harshensa zai ɗauka wannan ba tare da wata illa a kan harshensa ba shi ma wannan wata mu'jiza ce ga shi annabi zakariya alaihissalam wannan kuma shi ne ayar da annabi zakariya alaihissalam ya nema a wajen allah ta'ala to masu sauraro anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun ziga shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci. Shirin da a cikinsa muke amsa wasu tambayoyi da kuke aiko mana waɗanda suka shafi al'amura na aƙida a musulunci. Idan masu haruwa su manta ba har yanzu bayani ne ko kuma amsa ce muke ta ƙoƙarin bayarwa dangane da tambayar da wani. bawan Allah ya yi tambaya ce wace yi ta lokaci mai tsaho muke bin tambaya ta samu na amsa ta a hankali a hankali kuma abin da ya ɗau wannan lokaci shine saboda ya yi tambaya ne akan akidar shi'a dangane da sahaban manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da cewa me yasa 'yan shi'a wai kamar suke nuna sahaban manzo gaba ba adalai ba ne bayan ahali suna sun tafi akan haka sannan har da cewa wai kamar waɗansu shi'a suna zagin sahabbai da sauran maganganu shigen wannan to dalilin ne sa muka lokaci ana ta amsa wannan tambayoyi e, shine cewa wannan tambaya alaƙar 'yan shi'a da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shubha mafi girma da ake tuhumar 'yan shi'a da ita kamar so ana cewa ba sa son sahabban annabi suna zagin sahabban manzo da dai maganganu shigen wannan wanda da yawa daga cikin musulmai yau in dai ba waɗanda suka yi karatu ba suka nutsa suka yi zurfi cikin karatu suka fahimci hakikanin mai shi'a suke cewa to da yawa daga musulmai sai suka ɗau wannan magana kamar gaskiya ce saboda a kowane lokaci sai ka ga kamar mafi girman aibu da za a aibata ɗan shi'a da ita shi ne cewa wai baya son sahabban annabi ko kuma yana zagin sahabban annabi to bisa wannan dalilin ne ya sa muka ɗau lokaci muna so mu amsa wannan tambaya domin mutane su fahimci hakikanin gaskiya mutane kada su dinga bari waɗansu jama'a suna musu tunani ko suna sa musu wani abu a kwakwalwarsu ba tare da ya tabbatu akan abin da ake faɗin gaskiya ba ne. to yana daga cikin abin da ya sa muka ɗau lokaci muka ce za mu amsa wannan tambaya ko da ko abin da za mu ɗauka zai kai mu lokaci mai tsaho wannan abu ne wanda ya kamata masu saurare lalle su ba da lokacinsu su fahimci hakikanin abin yadda yake domin an ce waka a bakin mai ita ta tafi daɗi to balle ma ba waka ba ce karatu ne fahimta ce hakika ce tabbataccen al'amari in aka ji shi tun da yanzu wannan gidan rediyo dai gidan rediyo ne daga jamhuriyar musulunci ta iran jamhuriyar musulunci ta iran mafi kuma gaba ɗaya mafi yawa kamar kashi 90 cikin 100 musulmai ne ko musulman nan kashi misali za ka ɗauka kamar kusan 90 shi ma cikin 100 halin wato mabiya shi'a ne mabiya mazhaban jafariya ne to kaga kenan wa'annan bayani in ka ji ga abin da yake hakika dangane da ra'ayin ko kuma tunani ko kuma aƙidar su 'yan shi'a din dangane da sahabbai ka ji su daga wannan gidan rediyo ka ji kuma daga bakin 'yan shi'a din to duk wani abu da za ka ji saɓanin haka sai kuma ka yi amfani da kwakwalwanka da hankalin da allah ya baka sannan ya kamata mu san cewa duk abin da ake faɗa game da sahabban nan a cikin wannan kafa ba magana ce ta taƙiya ba don akwai wasu da suke bayani wasu ne suke cewa wai ai akwai aƙidar tana nan a rufe ta ake yi amma dai dan shi a baya son sahabi ko da ko a rediyo an nuna ba haka bane a a wai taƙiya ake babu zancen taƙiya a cikin al'amura na aƙida domin wani abu ne wanda yake sannan menene ake al'amuran taƙiya wata rana insha Allahu akwai wata tambaya ma da ta zo dangane da me ma'anar taƙiya din wani yayi tambaya kai amma yanzu da yake muna fage ne na tambaya mai muhimmancin gaske kamar yadda na faɗa mana akan sahabbai to tsakaninmu da ubangiji subhanahu wa ta'ala abun nan da muke faɗa dangane da aƙidan 'yan shi akan sahabbai to a mana hukunci a kai kuma ya zama na duk abin da aka ji abin da ake faɗa ɗin kenan to da yake akwai wani wanda yake tambaya kan tambaya ya ko da yake na jin watakila bai saurari wasu tambayoyin ko kuma wasu bayanan da muka yi na baya bane akan wannan tambaya din. domin shi wani abu ne ya yi na cewa to ai ku 'yan shi'a akwai bambanci fahimtar ku da sahabi da kuma ahali suna ahali suna sun ce sahabi abin da suke bi da sahabbai daban ko kuma kun ce sahabi abin kuke ɗauka a sahabi daban saboda haka ko a nan ma akwai bambanci saboda haka ku kuna ɗaukan hadda munafukai da ke cikin musulmai su ma sahabbai ne kuna ɗaukan hadda waɗansu ma wanda ba musulmai ba su ma kun ɗauke su a matsayin sahabbai mu kuma ahli sunna ba haka muka ɗauka ba to wannan tambayar da ya yi ko kuma wannan tsokacin da ya kawo shine ya sa ni zan ɗan sake koma baya a dunkule in kawo bayanin da ibn hajar da askalani da kuma in yi zo a cikin bayaninsa na mai ake nufi da sahabi haka ma a cikin Sahil bukhari ma mai ake nufi da sahabi wannan bayanin da yi na sahabai mu ma abin da ake nufi da sahabai a wajen mu kamar yadda ya zo a wannan misali shi ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba idan muka duba wannan littafi nasa mujalladi na ɗaya shafi na hudu ga abin da yake cewa yake cewa as-sahabi mallaqiyan nabiya mu'minan wa mata alal islam wato yana cewa abin da ake nufi da sahabi shine wanda ya zo ya haɗu ya sadu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma mutu a kan musulunci wato ya mutu a bisa musulmi to kaga ya yi imani da annabi ya kuma mutu a kan shi musulmi ne to wannan shine ake cewa sahabi a wajen yan shi'a ma wannan shi ma ana nufin sahabi saboda haka sai shi ibn hajar da asqalani ya ci gaba da cewa fa yadkhulu fi man laqiyahu man tala majalisatuhu lahu aw saboda haka kenan wanda za a ci sahabi ne ya hada da duk wanda ya haɗu da manzo kuma ya daɗe tare da shi yana zama tare da annabi ko kuma bai daɗe yana zama tare da shi ba duk sahabbai ne to wani mu abin da muke cewa kenan to saboda haka yake cewa <clears throat> a ci gaba wa marrawa anhu aulam yarwi ko kuma mutum ya rawaito wani hadisi daga annabi ko bai rawaito hadisi daga gare shi ba wa man gaza ma'ahu aulam yagzu wanda kuma ko kuma ya yi yaƙi da annabi ko kuma bai yi yaƙi da shi ba wa man ra'ahu ru'yatan wa lam yujalishu ko kuma wanda ya gan shi amma bai zauna tare da shi ba ya ga annabi a mafarki amma bai zauna tare da shi ba wa mallam ya raho ko kuma wanda bai ma ga annabin ba li'aridin kal'uma kamar saboda wani abu da ya bijiro masa kamar makanta kamar abdullahi ibn umar maktum kenan wa ya to wa'annan duk kaga shi ibn hajar askalani duk waɗannan baya ya kawo su ne a matsayin sahabbai ne ba duk waɗannan ya kawo su a matsayin sahabbai sannan sai yake cewa wa ya kharuju bi iman Kurin in aka ce za a cire waɗanda ba sahabbai ba ƙaidin na imani ne mallaki yahu kafiran yake cewa wanda ya haɗu da manzo ya gan shi suka haɗu da manzo amma kafiri ne shi ko da ko ya ce walau aslama ba da zali ko da ko bayan manzo ya kasance mutumin nan ya zo ya musulunta daga baya iza lam yashtami bihi marratan ukhra idan bai sake zuwa ya haɗu da manzo ɗin ba har manzo ya bar duniya da ya haɗu da manzo kafiri ne shi to ba sahabi ba ne amma daga baya sai musulunta kuma bayan manzo ya rasu kenan to kaga sai ke cewa shi wannan za a iya cire shi ba sahabi ba ne to wannan fassarar ma'anar sahabi fa kenan a wajen Uh, wato shi ibn hajar al-isqalani to idan muka zo kuma shi kansa bukhari abin da ya kawo a cikin littafinsa sahil bukhari mujallaji na biyar shafi na biyu abin da yake nunawa dangane da ta'arifin sahabi sai yake cewa wa man sahuban nabi'a wanda ya kasance ya sahibci manzo ya zo ya kasance tare da annabi wara'ahu ya kuma gan shi minal na daga musulmai fa huwa min ashabi yake cewa to yana daga cikin sahabbansa to waɗannan abubuwa da suka faɗa bukhari da shi ibn hajar al-asqalani idan muka ɗauka mai mu fahimta anan duk waɗannan inda suka kawo ma'anar sahabi ɗin zai kasance duk waɗanda suke kewaye da manzo kenan sahabbai ne waɗannan waɗanda suke imma tiflin sagir ko yaro ne ƙarami ila shekhil kabir ko kuma har zuwa manya-manyan mutane tsofaffi da tijai ilal mar'a har zuwa mata duk gaba ɗaya waɗannan sahabbai ne to saboda haka kenan ashe ma'anar sahabi a irin wannan duk abin da za ka ji ɗan shi yana magana a kai cewa ana cewa magana na sahabbai sahabbai sahabbai to ai wannan abin da waɗannan bayan Allah suka faɗa Bukhari da shi Ibn al-Hajar al-Asqalani duk waɗannan shine ma ƴan shi'a suke faɗa akan sahabbai din akan wannan ne ake magana akai duk da cewa akwai wasu malaman ma na ahlus sunna ma sun karo waɗansu waɗanda hatta munafukai waɗanda suke maka ko madinan nan musamman na madinan nan waɗanda suke zuwa Allah ta'ala ma ya saukar musu da aya suratul munafikin akwai ta wanda suke nuna cewa suna tare da rasulullah suna nuna imani ko da ku sun ɓoye munafinci tare da su amma ai zahiri sun yi imani da annabi kuma sun kasance suna nuna wannan to akwai waɗansu daga cikin malamai hatta na ahlus sunna ma da suka sanya waɗannan ma a cikin sahabbai to amma ana magana ana magana ne misali akan waɗannan waɗanda buhari nan ya faɗa akan shine ma'anar sahabi da kuma ibn hajar al-asqalani wannan bayanan nasu wannan inda suka fito da sahabi shine abin da ma yan a suke nufi da sahabi saboda haka ba wai wani bayani ne daban ba to anan idan ana so a magana akan sahabai in an fahimci wannan to waɗannan ne akan su ake magana a akai ba wai akan waɗansu daban ba to a kan nan ne ya kamata mu ɗauki waɗannan ayoyi da muka kawo su a wancan lokaci da kuma bayanin da ya zo cewa ahalin sunna malaman ahalin sunna su sun ɗauki cewa duk gaba ɗayan sahabbai ɗinnan adalai ne kuma na yi bayanin dalilin da ya sa suka dinga yin jam'u akan cewa duk waɗannan sahabbai adalai ne saboda haka mu a nan abin da kamar inda wani shiri namu da ya gabata muka bujiro da shi shine cewa ayoyin alkur'ani da suka dogara da su akan adalcin sahabbai din nan da wasu maganganu da suka bijiro da su ko da dai mun yi wani matashiya a wancan shiri namu to kuma gashi ma ina son sake yin wata matashiya akan adalcin sahabbai din nan to gashi kuma ana nuna mana lokaci ya karatu to insha Allah za mu tsaye da shirin anan amma Allah da shiri na gaba za mu sake kotsa mu gani wannan magana ta cewa duk sahabban annabi adalai ne da kuma kafa hujjoji daga ayoyin alkur'ani to shine wani mafi girman abin da za mu yi a kai da kuma irin wasu amsoshin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo dangane da wannan bayani ayoyin da aka yi amfani da su wajen tabbatar da adalcin sahabbai baki daya da kuma ayoyin da shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya sake kawowa dangane da al'amuran sahabbai in Allah da za mu shigo da wannan bahasi din a cikin shirinmu na gaba saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin Don sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu dubi ne a kan cika shekaru goma sha bakwai daga rasuwar shugaban inawa na tarihi wato malam yasar arfad da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ranar alhamis da ta gabata 11 ga watan na nuwamba shugaban falasɗinawa na tarihi malam yasir arfat ya cika shekaru goma sha bakwai da rasuwa a yankuna daban-daban na falasɗinu musamman ma dai a yankin yammacin kogin jordan al'ummar falasɗinu sun yi juyayen rasuwar jagoran ƙungiyar ta 'yanto da falasɗinu wato plo muhimman wuraren da aka gudanar da juyayin dai sun hada da cibiyar tarihi ta tunawa da yasar arfad da ke birnin ramallah a yammacin kogin jordan falasinawa da suka yi cincirin sun rika daga tuta falasino da kuma hotunan margayin abu ammar a tsawon waɗannan shekarun na rasuwar yasar arfad an rika fitar da bayanai mabambanta dangane da yanayin rasuwar tashi da abin da ya yi dalilinta a wannan shekarar ma da marigayin ya cika shekaru 17 daya daga cikin fitattun shugabannin falasinawa wato nabil abu rudaina wanda shi ne kakakin gwamnatin kwarekwarar falasino ya sake tuhuma haramtacciyar ƙasar isra'ila cewa ita ce ta yi wa malam yasa arfad kisan gilla a wata hira da tashar talabijin din nan ta almayadin ta yi da shi abu daina ya ce babu wani shakku ko kaɗan akan cewa isra'ila ce ta yi wa yasar arfad kisan gilla hakanan kuma ya ƙada cewa a halin da ake ciki a yanzu haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana yi wa mahmud abbas abu mazin wata barazana da kisa saboda ƙin amincewa da yarjejeniyar ƙarni wacce tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya jagoranta kakakin gwamnatin kwarya-kwarya ta palestino ya ci gaba da cewa gwamnatin palestino ba ta amince kola mata duk wani lasa zuma a baki da alƙawula na iska da aka yi mata ba domin kawai ta yadda da waccan yarjejeniyar ta ƙarni wacce a ta? donald trump ya miƙa wa haramtacciyar ƙasar isra'ila birnin kudus a matsayin babban birninta na har abada abu daina ya kuma ambaci cewa bayan matsayar da trump ya ɗauka na baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila birnin kudus babu wani daga cikin shugabannin ƙasashen larabawa da ya ƙara taimakawa al'ummar falasinawa wani bayani mai hatsari wanda abu daina ya sake yin furci da shi shine cewa amurka ce take taimakawa haramtaccen kasar isra'ila hakanan kuma wasu kasashen wannan yanki watakila gabanin wannan lokaci da wuya a ji irin wannan magana daga bakin wani jami'in gwamnatin ƙware kware falasinawa da zai zargi amurka ko larabawan wannan yankin da taimakawa haramtaccen kasar isra'ila kai tsaye irin wannan zarge-zargen da kuma wato bugun kirji da jarunta da fitowa a faɗi gaskiya an saba jin ne daga ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinu amma ba daga gwamnatin kwarekwaryar falasɗinu ba abu ne ya ci gaba da cewa haramtaccen ƙasar isra'ila tana kwace mana kuɗaɗen da su ne muke amfani da su wajen kula da iyalan shahidai dukkan wasu kudade dai da suke shiga hannun gwamnatin kware kwarar wanda suke fitowa ko dai daga amurka ko kuma daga wasu kasashe da suka hada tare da turai sukan biyo ne ta bankunan haramtaccen kasar isra'ila to kafin su isa wajen falasdinawa 'yan sahayoniya sukan ɗauki haraji a ciki amma daga lokacin da aka samu wato saɓani a kan yarjejeniyar ƙarni sai ya zama da 'yan sahayoniyar ba ma sabaiwa falasɗinawan waɗannan kuɗaɗe dukkanin wani mahaluki wanda yake ɗaukar wani mataki da ke nuni da kishin ƙasa in ji a burdaina to zai fuskanci killacewa ko kuma kisan gilla ko kuma ɓata suna. to shi dai yasar arfat ya mutu ne a shekara ta 2004 bayan da ya kamu da wata rashin lafiya kuma aka kai shi asibiti na ƙasar faransa da a can ne rai halinsa bayan rasuwar tashi da kuma shakku da wasu daga cikin falasɗinawa suka nuna daga ciki har da mai ɗakinsa an kafa wani kwamiti na binciken abin da ya kashe shi wanda ya kunshi ƙwararru daga ƙasashen switzerland rasha da kuma faransa sai dai har yanzu babu wani cikakke ko gamsasshen bayani ko rahoto da ya fito daga wancan kwamitin da za su bayyana musabbabin mutuwar ta jagoran al'ummar falasɗinu sai dai kwamitin da falasɗinawa suka kafa a ƙarƙashin jagorancin taufik aldairawi ya fitar da nashi rahoton inda ya ambaci cewa abu ammar ba mutuwar allah da annabi ya yi ba kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila ce wacce ake zargi da kashe shi a cikin shekara ta 2019 ba shugaban kwamitin binciken na falasɗinawa ya fitar da wani bayani da a ciki ƙururu ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce ta kashe abu ammar sai dai har yanzu babu jarunta ta siyasa da za ta sa a sanya tuhuma a ta kai tsaye amma ba wai don babu cikakkun dalilai da za a iya gabatar da su ba akan wannan tuhumar da ake yi wa 'yan sahiyoniya na kashe jagoran al'ummar falasinawa na tarihi to kuma ɗabi'ar kisan gilla dai wani abu ne tare da haramtaccen ƙasar isra'ila ba bako ba ta kuma shayin furci da kanta cewa ita ce ta kashe wane da wane daga cikin jagororin falasinawa da duk 'yan gwagwarmaya da waɗanda suke wato nuna ƙin amincewa da zaluncin da take yi tana yin hakan ne bayan gushewar wani lokaci ko kuma bayan da duk duniya ta gama sanin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ilan ce ta kashe wani daga cikin 'yan gwagwarmaya bayan gushewar kusan shekaru 25 ne daga kisan da haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta yi wa abu jihad wanda shine mataimakin malam yasa arfat a lokacin da suke zaman hijira a ƙasar tunusiya sannan ne haramtacce ƙasar isra'ila ta bayyana cewa ita ce ta aiwatar da wancan kisan yan gwagwarmaya falasɗinawa kuwa da dama a cikin falasɗinu da yankin gaza da balabanon hatta wasu ƙasashe na turai da ma ƙasashe kamar irin su malaysia haramtacce ƙasar isra'ila ta bi su ta yi musu kisan gilla ta hanyoyi mabambanta don haka abu ne wanda ake da shakku a kan shi bakan cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce ta yi wa malam yasar arfa kisan gilla a shekara ta 2004 an kuma samu waɗanda suka bayani a kan cewa an yi amfani da wasu falasinawa wajen zubawa jagoran na al'ummar palestino na tarihi guba a cikin abinci wacce ita ce ta yi sanadiyar mutuwar tasa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin wannan shirin namu ya zo karshe sai dai kafin mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan allah kai mu. turan ma kawo kashin shirin amma kafin ban kwana da ku an saurari wasu daga cikin labaran da aka riga aka karanto dan tsohon shugaban kasar libya muammar gaddafi saiful islam ya ajiye takardun takararsa a zaben shugabancin kasar na watan disamba da ke tafe saiful islam wanda ya yi shigar tufafi irin ta mahaifinsa margayi mu'ammar gaddafi ya mika takardun takararsa a hukumance ga hukumar zaben ƙasar talibiya a yankin sabha da ke kudancin ƙasar a wannan lahadi wannan shine karin farko da saiful islam ya fito bainar jama'a zaben shugabancin ƙasar ta na watan disamba wanda ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ana fatan zai kawo ƙarshen yakin da kasar ta faɗa tun bayan guguwar neman sauyin da ta yi awan gaba da mulkin tsohon shugaban kasar murgaye mu'ammar gaddafi wanda kuma aka kashe shi a cikin shekarar 2011 a watan nuwamba na shekarar 2011 ne 'yan bindiga suka cafke saiful islam a yankin zantan da ke arewa maso yammacin kasar libya amma daga bisani suka sallame shi a shekarar 2017 bayan da su ki amince mika shi ga kotun hukunta mai laifuka ta duniya da ke neman sa bisa zargin laifukan cin zarafin dan adam sai dai daga lokacin ba a sake jin ɗuriyarsa ba sakataren majalisar tsaro ta iran ali shamhani ya bayyana cewa hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen matsalolin tsaro na shiyar shine bullo da matakai mafi dacewa na shiyar shamhani ya bayyana matsalar ta'addanci da kusan sojojin kasashen waje da kuma batun 'yanci rani a matsayin manyan batutuwan da ke shafar tsaron shiyar ya bayyana a yayin ganawa da takwaransa nikolai patrushev na ƙasar rasha yayin taron tattauna al'amuran tsaron shiyar game da batun afghanistan wanda aka gudanar a india inda ya bayyana cewa mafita game da wannan batu ne a yi kokarin kawo ƙarshen ɗaukin da wasu ƙasashe ke ikirarin kaiwa ta hanyar tsallaka kan iyakokin shiyar musamman ƙasar amurka haka zalika ya buƙaci haɗin gwiwa tsakanin iran da rasha da kuma faɗaɗa kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu musamman a fannin tabbatar da tsaro da yaƙi da ta'addanci ministan harkokin wajen rasha sarki lavrov ya bayyana cewa moscow na yin kira da ɗage takunkuman da aka kaba wa iran a taron da za a yi a Vienna a ranar 29 ga watan nuwamban nan to da wannan zama karkari sai Allah kai mu gobe za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya